Daga makarantar sakandare ta Bacirawa sai kuma ta duka wuya a inda muka tarar da cewar hukumar Kanub da ranar da gyare-gyare akan ajujuwa marasa rufi da kuma daban ajujuwan da suka lalace da gyaran ƙofofi da tagoyi kai har ma da allon rubutu. Eh, kanauta kun je da karkara kun gina gwari kanauta a karkashin sa yan biyu gai Suleiman Ahmad Abdul Wahab kai da komai kanauta Gaskiya yake aiki kullum. Kanabta sun gyara karkara sun gina birnin kanabta. a ƙarƙashin sa ɗan ni gogayage Suleiman Ahmad Abdulrahman ne gogayage kanabta da gaskiya yake aiki kullum. Mu da farko mu kira ilahu dan shi ne komai fanta shi ne. ga rasuli san shi ne ya ji shakko mai hatta hawai shi da kawo ya kulla samai a shari kai dan za ta so dan nai mai sun kira tarfa sun gina birnin kanafta a kan da sadan ni ko gaige leman ahmad abdulrahman ne ko gaige kanafta da gaskiya yake aiki kullum daga duka wuya sai kuma makatagoran dutse inda anan ma hukumar ta kanubda take gabatar da ayyukanta domin kyautata harkar koyo da koyarwa duk don an cimma muradun gwamnatin jihar Kano na ilimi kyauta kuma dole karkashin jagorancin Khadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ko shakka babu za mu iya cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Wanda ya bamu dama mu zagaya mu duba wannan makarantu. Tsira da amincin Allah su tabbata ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ah, mun je makarantar gamman secondary school stadium a sabon gari mun je gamman girls secondary school ita ma a sabon gari makwabtan juna mun je kwakwaci to wannan ah, mun je bacirawa muna yi ne don mu duba ayyukan da gwamnati ta samu aikin da gwamnati ta sa ne mana da saninta da sanin 'yan majalisa da sanin gwamna wannan aiki ba na abu ne sai gyaran makarantu basically gyaran makarantu wannan gyaran makarantu mun fara shi ne wajen wata biyar da ya ko zuwa shida alhamdulillah akwai guraren ma da mun gama da muka duba kamar kofar nasara da zamu je ta kuna kusan na jan 100% mun gama ah, in muka duba ita ma ta stadium in banda in banda reservation na wani laboratory shi kadai kusan mun gama sai wani fanti da muke yi na zami na toilet idan muka duba ita ma dabo sai wani admin blog da zamu musu da examination hall da entrepreneurship ah, kwakwaci yanzu muka fara saboda girmanta mun fara da kansa wannan ma alhamdulillahi za mu two number four classrooms kaga classroom takwas kenan nan hudu nan hudu mun fara da renovation na fulo gyara fulo daga shi za mu cire silin da kwano za mu mayar da sabon musa kuma za mu fanti insha Allah kamar yadda muke ta faɗa wannan abu ya zo ne a sakamakon roƙo da sbmc da pta da old boys da kuma shugabannin makarantu irin su shi da ke kusa da ni suka yi ta rubuce-rubuce wa shekara shida kuma daga ƙarshe Allah ya karɓi roƙonsu wajen wata shida zuwa yanzu aka fara kuma mun zagaya da kukun gani kuma yanzu masu gaya wasu ne alhamdulillah yanzu muna wannan makaranta ta ah, gamman secondary school gwarin dutse ah, kuma muna tare da principal ɗinta wanda yake shi kuma zai gaya muku yadda yake ji akan wannan aiki ah, wannan aiki kamar da yake ta faɗa shi na ppp za a yi ppp ga wadda bai sani ba shine public private partnership ah, sannan kuma da hausa shine kaman haɗin gwiwa tsakanin mai kuɗi da mai kaya ko mai kuɗi da mai fili sai ka ba mutum fili ka ce wane e. Eh, dala ga fili na nan gina mun shaguna ashirin in ka gina kai da ka sa kuɗinka ka ɗauki guda goma sha shida ni ka bar mun guda hudu ka sa haya da sa haya amma idan aka gama da ƙarshe ni za ka dawo da za ka da shaguna na ko da yake yana da nau'i da yawa da shi ppp amma dai wannan shine wadda muke kan doransa na tasowa abubuwan nan ya kasance cewar babu hanyar da za a bai a maganin wannan illa a irin wannan fitar da wannan structure din wannan ita ce wacce za ta hana a yara shigowa makaranta da baki wanda ba mu san ko masu waye ba su yi mana barna a cikin makaranta gaskiya kamar yadda shi darakta md yake magana mun jima muna ta fafutukar mu ga an zo an mana wannan aikin cikin yardar allah <clears throat> allah ya kawo wannan aiki ya zo mana mai albarka kuma wannan aiki hakika duk wanda ma ya zo ya ga inda ake aikin ya tabbatar da cewa an yi hoɓɓasa kuma an yi maganin wasu 'yan matsaloli da ke damun makarantu cikin ɗan ƙanƙanin lokaci so muna wannan gwamnati fatan alkhairi kuma insha Allahu wannan al'amari ko ma waye ya zo ya gan yadda ake yin sa aiki ne mai inganci aiki ne mai kyau kuma muna godiya Allah ya saka da alkhairi muna fatan a zo a kare mana wani abu bayan wannan kamar me aka gyare an mana gyare gyare na azuzuwa guda biyu wanda ke dauke da azuwa blocks guda biyu wanda suke dauke da azuzuwa guda hurhudu ma'ana guda takwas kenan an yi kokana za a ɓare kwanukan da suka mutu wanda yake ya bare su a sa musu silin sannan an cire tagogi kamar yadda kuke gani an gama aikin tagogi suna nan na killace su domin sauraron lokacin da aikin zai ci gaba so wannan shine daga cikin irin abubuwan da aka aikata mana na'am dama abin da ke damun mu illa iyakaci bai wuce irin yadda yaran suke zama a cikin azuzuwa ba inda azuzuwan suke bukatar gyare-gyare kuma wannan ita ce hanya mafi sauki da ake gyaran kamar yadda shi da md yake magana an haɗa gwiwa an yi kaza an yi kaza kamar da bayanai to wannan shine matakin da aka da wanda yake mu a mu abu ne mai kyau abin ne ya yawa saboda gaskiyan magana harkar ilimi a kano sai a hankali a dambu ka san an ce in yi yawa ba baya jin mai amma dai wannan gwamnati kuma na kokarin ta tila masa man da zai ishi kowa to alhamdulillah wannan al'amari muna marhabin muna kuma godiya da shi insha Allah sunana Nasir Dahir Durmiya principal director GSS Goron Dutse daga Goron Dutse sai muka miƙe zuwa makarantar mata ta Ciranci inda a ma hukumar ta kanubda ta samarwa da makarantar karin ajujuwa a wani mataki na daga darajar makarantar daga karamar sakandare zuwa babban sakandare kuma shugaban makarantar ta yi mana kana haske kamar haka hajiya umma sidi siraju principal director ggss ciranci wannan aiki ya janyo cewa a kano state senior secondary school management board sun yi creating wasu science model a some school based on wannan ginin da aka kawo min makarantar na an yi upgrading ta yanzu ta koma ggss ciranci science model so alhamdulillah eh kamar wani aiki da wani aiki aka yi eh to ga da muna fama da matsalar barayi suna yi mana sata kuma muna samun matsaloli tsakaninmu da firamare an yi demarcation an saka abin yanzu ba mu da matsalar wannan security sannan nan kuma ga block nan is on the process ana yi sannan kuma gate ɗinmu ma an ce za a sanja mana don har na ga mutum ya zo ya yi mejarin ya auna ya ce zai zo a kawo sabon gate a saka mana. Da kafin a zo muku wannan aiki da ake muku yanzu, mene tarin matsalolin da suka addabi wannan makaranta? To, makarantar nan dai kowa ya sani ciranci guri ne wanda yake overpopulated place. Saboda haka muna iya samun yara 250 zuwa 300 a aji guda ɗaya. Wanda sai ka ga malami yana rasa class control saboda yara sun yawa ya je nan yana wani magana wata ta abin nan so amma as a result of wannan yanzu dai muna sa ran insha Allahu za a samu conducive atmosphere muna da 4,226 daga makarantar sakandare ta ciranci sai ta tawagar tamu ta wuce zuwa makociyarta wato ciranci primary school inda anama hukumar ta kanubta ta yi gyare-gyaren wasu daga cikin ajujuwan makarantar domin inganta harkar koyo da koyarwa. Kanauta kun je da karkara kun gina gwarere kanauta a karkashin sa yan bigo gaike Suleiman Ahmad Abdul Wahab kai da komai kanauta da gaskiya yake aiki kullum. Kanauta sun gyara karkara sun gina birnin kanauta. nake aiki kullum da farko mu kira ilahu dan shi ne komai fanta shi ne sanadin da har a yau zan gama jarmai salati ga rasuli san shi ne ya kishe komai har da hakwai da bawa auliya kulla samai a shari kai kan garfaza da sojan nai mai ga Ciranci sai tawagar tamu ta juyo baya zuwa makarantar sakandare da ke kofar Nasarawa, a inda muka yi ido hudu da shugaban gudanarwar kwamitin makarantar SBMC ya kuma yi mana takaitaccen bayani kamar haka. Suna na biyu Dauda ne, ya ka sai ni ne SBMC chairman na ake Nasarawa A halin yanzu abin da gwamnati ta yi mana, mu abin da za mu sai sai dai mu yi godiya. domin da a baya muna bin du a zo a yi mana irin wa'ana a ba dan ba mu samu amma yanzu mun samu dama mun zo kowa ya gani inda aka nuna wa hukuma ta ga cewa ga irin yadda aka yi mana a gurin an yi mana ajujuwa an gyaggyara wanda suke lalace suke yayyo yanzu kurin abin da irage mana dai abin zama a da yara idan suka zo akwai lokacin da muka zo muka zo visiting wallahi akwai wanda ya taba rike matsayin principal a nan makarantar zai ya zo ga condition da take ciki kuka ya saka hankalinmu ya tashi mu Abin za ka ga yaro ya taho da dadumarsa ta ta tattake ita ma ya haɗa katako a kai zai zauna wani lokacin yaro ya zauna akan kusa ta kayan sa to amma a yanzu inda nake ganin wannan aikin da aka yi mu sai dai mu yi godiya ga kuma banɗakai da aka zo aka yi na mu maimakon yara da suna shiga ban ɗaki a samu cututtuka da ake ɗauka a ban ɗaki a jikin yara yanzu in allah da ina ganin wannan ta kau mana domin ga ban ɗaki da aka yi mun yaba kuma da shi yadda yake to standard ai na gamsu isa nake yin godiya ai idan ban gamsu ba zan gode ba musamman akwai injiniya nura da wani salisu wanda suke zuwa su kula da aikin mu sun mana abin da ya kamata domin duk abin da suka yi mana alkawari da farko ban yadda ba a zuciyata amma tun da zo sau ɗaya na ga yadda ake aikin na jina ga gamsu akwai yadda malamai suke zama inda ka san a kasuwa babu fitishin wajen ya lalace ya rarrattake fulo babu ya lalace silin ya lalace a sama to amma yanzu kaga a duba wannan ma da muka zo muke yi da kuma darakta ya ga shirya sosai yanzu da za ku rike duk wannan ayyuka da anubi biyu kenan a ai mun karba ma yanzu sai dai ka san shi dan adam baya rabo da korafi ko budi ko neman daɗi saboda haka akwai akwai kujeru wanda muke roƙo cewa yanzu ita gwamnati ta zo ta muku wannan aiki ko kuma a matsayin ku na iyayen yara ko kuma kungiyoyin iyayen yara da kuke rike da wannan makaranta hmm. ko kuma me za ku yi wajen inganta aikin tare da tabbatar da cewa za mu kula za mu kula da ita tunda mun ga wahalar da muka sha lokacin da babu muke nema ba za ka hada da yanzu da aka zo aka yi wannan din ba saboda haka za mu kula da mu da pta da malamai na makaranta da suke ba mu haɗin kai mu ci gaba da kula da ita yadda take hata kai ta wuce haka suna na habibu dauda mai ya bayan kammala wannan ziyara wacce ta kasance ta gani da ido na irin ci gaban da hukumar ta kanubda ke samarwa makarantu a wannan jiha sai shugaban kwamitin da ke sa ido kan irin waɗannan ayyuka na hukumar Acek Salisu Bello ya bayyana mana irin nasarorin da kwamitin nasu ya samu. A halin yanzu muna cikin wannan makaranta mai albarka makarantar maza ta kofar Nasarawa. A cikin wannan makaranta akwai gyare-gyare dama da muka yi. Akwai blocks guda shida wanda kowane a cikin shidan nan guda biyar mun canja musu fulo mun yi silin ɗinsu inda kuma yake zubar da ruwa da mun cire kwanan mun gyara shi mun musu fenti akwai kuma wanda tagogin su babu mun sa tagogin akwai da ba kofa mun sa kofa akwai block din da shi kuma babu partition hall ne guda daya zungure su a hukumar makaranta ta nemi raba mata shi biyu za ta mai da daya library daya ko exam hall mun raba shi biyu mun partition kuma akwai roba ceiling wanda ya yayi sagin ma'ana duk yana ya babbuko yana neman ya faɗi shi ma mun cire shi gaba daya mun musu ceiling gaba daya kuma mun yi fenti then akwai da muka zo mun tarar suna da wani tsohon block na toilet wanda is dilapidated ba wani mutum da zai iya shiga ma ya wata biya bukatar sa a ciki saboda lalacewar wurin shine muka zo muka yi sabon gasanan ban dakuna guda shida ne an gama shi ɗari basu kai kawai buɗewa za su fara amfani da shi da ɗalibai then kuma sun kawo mana korafi cewa malamai maza staff room da staff room na mata su ma ba su da ban dakuna su ma suka nuna mana guri muka kirkiro sabbin banɗakuna na from scratch an yi an gama an yi tile a bango an sa an sa sanitary fittings an yi fenti su ma gasu nan na san kun gansu su wanda ya a takaice dai shine abubuwan da muka yi a wannan makaranta idan aka daure gaba daya inda muka je me da me da me kuka yi gaba daya tun daga farko so kamar yadda muka fara daga makarantar stadium za ku gani cewa akwai block guda ɗaya da muka yi mai ajujuwa guda bakwai wanda muka gama shi dari bisa dari. Ah, an rafta an yi rufi an yi silin an sa tagogi da kofofi an yi fulo kuma mun yi blok ah, guda ɗayan toilet guda goma sha biyu akwai katanga ta inda ɓata gari suke haurowa su je su yi barna a cikin wannan makaranta ta stadium ita ma mun yi ta mun sa mata karfuna a sama inda zai ba da protection ba za ta iya haurowa ba akwai makarantar mata ta dabo ita ma mun je akwai matsala ta wajen tsuguno mun musa ban ɗakuna blok guda biyu ko ne mai toilet guda biyar biyar zai akwai ajujuwan su wajen blok guda shida suna fama da yoyo su ma mun je duk inda kwanan yake yoyo mun cire shi mun sa sabo mun sa silin a gurin mun yi fenti akwai a cikin daban dai akwai inda suke wata kafar bene wanda ba ma iya hawa benin saboda rodin ya fito yara suna su tana shiga ciki ana samun matsala mata ta karya wani lokacin mun je mun buge wannan gurin mun sake yin wannan kafar benin zan akwai makarantar kwakwa shi ta maza kamar ni ko gani akwai matsala ta tsaro ita ma ita ta ko ina ma iya shiga ake baka shanga domin je mun fara katanga wajen mita 300 da wani abu da wajen hamsin aikin yayi nisa yanzu get za a saka akwai blocks guda uku da muka dauka za mu gyara su su ma insha Allah za mu je za mu yi wannan daga nan akwai makarantar maza ta bacirawa jesus bacharawa ita akwai blocks guda daya wanda mai ajujuwa guda biyu da office da kuma female staff room su ma za mu gyara shi akwai shi wannan mai ajujuwa guda biyun da ofis mun kawo dpc in allah da gobe za a kai kayan aiki za a shiga da wannan aiki kuma akwai blog da za a gida musu na ban dakuna guda uku akwai makarantar maza SS goron dutse su kuma akwai bulus guda biyu kowanne yana da aji guda hudu ajujuwa takwas kenan a halin yanzu mun yi fulo mun gama akwai kofofi da tagogin su gaba ɗaya na ajujuwan an kawo suna na ƙasa su ma insha Allah wannan ba za a saka za mu ce rufin kwanan saboda ya tsufa ya lalace za a sa sabon rufi a yi silin zan akwai makarantar mata a jikinta gamman girls secondary school duka wuya ta kuma akwai blog da muka ɗauka mai l shape mai ajujuwa guda hudu yanzu mun yi fulo din mun gama abin da ya rage akwai wajen kafar bene da za mu rufa za mu falasta akwai bandakunan su wajen guda goma wanda gaba ɗaya babu ruwa a ciki za mu yi ƙoƙari zai sun rufe banɗakunan ba su amfani da shi ni alƙawari insha Allah yana cikin abin da za mu gyara zan akwai makarantar 'yan mata ta ciranci gaman ga secondary school ciranci su akwai block from scratch suka nuna mana guri muka fara gina shi yanzu an kai rafta rufi zai in Allah da kwanan ma gobe ko ba za a kai shi ajujuwa guda uku ne akwai katanga kuma su ma mutanen unguwacirinci suna amfani da makarantar ta zama hanya duk inda za su je jika da dawowa ta nan suke bi suna fita suna shiga amma yanzu mun yi wannan katangar mun sa mata karfe da mutum ba zai iya haura ba ita ma an samu security a nan a jikinta akwai a cirinci special primary school akwai ajujuwa blok guda biyu mai aji guda hudu wanda da ba ma sa shiga amma kun gani idan ku a yanzu da muka je already har sun occupying ajin saboda mun je mun fara gyara mun sa da ba taga ko daya ba kofa ko daya amma yanzu gaba ɗaya mun sa tagogi da kofi abin da ya rage silin ne sai fenti yau daga nan kuma shine muna cikin wannan makaranta kamar yadda ne bayani a baya a blocks ne guda shida wanda da yi renovating ɗinsu da staff room toilet da kuma student toilets. Kammala jawabinsa ke da wuya sai shugaban kwamitin majalisar dokokin jihar Kano da ke kula da hukumar ta da Honorable Muhammad Uba Gurja mai shanu ya yi mana karin haske kan manufar Kanubda da makarantun jihar Kano. Ah, yan wani honorable members MD da shugaban makaranta da ta ce assalamu alaikum da 'yan jarida a gaskiya yau mun fi kowa farin ciki domin gaban ba na fage kullum abin da shawar umar a tsaye ke shi sa ina wannan hoto hoban shi a wani tafiya saboda tabbatar cewa abin da ake faɗa me gaskiyar abin shi sa hoban shi a tsaye a kusa da mu shi dama shi kullum haka yake aikin wanda shafi al'umma sa shine wakilin al'umma mutanen fage a wannan makaranta kamar da suka kaiwa wa md haka nima shekara biyu kenan a da sanin wannan tsarin nasu da wani shi a rubuce kuma wannan shine kusan sau hudu muna neman ta kuma takarda akan mu nema wancan mai girma gwamna don ya amince da wannan aikin a zo a yi shi kuma na ji daɗi yau sosai saboda shugabannin wannan makaranta masu watsaki a cikinta sun amince da abun da ake yi kuma sun ce babu korafi akan wannan abin da ake yi kuma dama dan su muke yi domin wakilan al'umma ne da haka abin da al'umma suke so shine wanda muke so especially wato shugabannin makaranta domin su ne idan iyayen wannan makaranta da haka mun je makaranta guda biyu mun je dabo mun ga aikin da aka yi yanzu gama a makarantar stadium shi mun ga aikin da aka yi za kuma ci gaba a shauran to da lokaci a zan karasa abubuwan na gani wannan shi abin da gani a nan makarantar wato majalisa mun gama su ga wanda muka gani a wannan makarantar kuma muna yabawa ga iyayen yaran makarantar nan da shugabannin ɗalibai da kuma shugabannin makarantar Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya sa kowace mata su koyi su kiji da abin da makarantar ta yi na gode ƙwarai da gaske daga nan sai mai gaya mai aikin shugaban kanunta Atitak Ahmad Suleiman Abdulwahab ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa nasarorin da ya samu lokacin da ga mutum yana yin abu baya rasa wani dan burbushin gaskiya da kafin yanzu an sha yin abu irin wannan za ka je ga shaguna a cikin makarantu an yi an rabe an cinye kuɗin saboda haka yanzu da muka zo za mu yi ai difficulty da muka samu kenan ai ba za mu yadda ba zuwa za a yanka domin wani kafshin suka yi a gaban jarida shi ne first a front page wai kanubda grabs schools plot a uh, schools land in kano saboda ba su tambaye da ake ba tambayi me yake faruwa mm. sannan kuma an kure musu kunne da wancan tsarin cewa idan an yi shaguna rabewa ake muna ba rabewa muke mun faɗa mutane karar cewa ppp za mu ppp na eventually zai koma hannun makarantu in ya koma hannun makarantu ya koma hannun gwamnati kuma makarantun na akwai makarantar da ba ta ma da dubu talatin a wata mu mun tabbatar musu da in mun gama wannan aikin wallahi wata makarantar sai ta samu kusan rabin miliyan a wata in ma ba fiye ba saboda yanzu kada ke makarantun da suke wajen france room kai hata wannan ma yanzu ga shaguna nan muna yi wajen guda biyar duk shagon da yake a lungu ibb ba da ake bada shi allah zan miliyan ga sunan guda biyar ne to to to ka dauka ma ka dauka ma wannan miliyan za ka karba guda biyar ne miliyan biyar a shekara ka raba shi by 12 wanda da ba dubu talatin a wata ka zo ka raba masa wannan yake samu wajen dubu ɗari biyu da wani a wata shi ma sai ya taimaki minister of education wannan ne abin da zan gaya mutanen Kano State su fahimci wannan abin da ake wannan abin tsari ne mai kyau kuma in Allah da wannan abin ko bayan mu sai an tuna mu ko shakka babu hukumar Kanubda ta yi rawar gani sai dai fatan alkari da kuma san barka kuma a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na ina gwanin wani ganawa a madadin hukumar tsara birane ta jihar Kano Kanubda karkashin jagorancin shugaban hukumar architect ahmad suleiman abdulwahab sai waɗanda suka tallafa shirin ya zo gare ku Bilkisu Muhammad Hajji ya ce jagoran shirin ni kuma Adamu Abdullahi da na shida na gabatar nake fatan kasancewa tare da ku a cikin shiri na gaba. Mu huta lafiya. Na ganin wani ganawa mun sa kyaure a gurin ba ma kyauren ba an ture kyauren an zo an huda katanga don ma nuna mana ba mai saba. sun ɗauke mana injin ba da wuta sun ɗebe mana kaji sun ɗebe mana kayan mu na sciences sun ɗebe shiga open principal sun ɗauke kayan kwamfuta kullum sai mun ji wurin sa ka taimake mana garba har Allah ta mutu mana haka ku ne kuka yadda ai wannan aikin kun sa maka so mu same ku anan mu ji menene to yanzu dai abin da ake faɗa yi cewa wato gwamnati ta ne wani aiki ne kawai ta siyar ba da yawun wato masu watsa kenan makarantar ba wato shirin cewa ba haka ake ba kenan shiri ne da ke dauke da ayyukan da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya aiwatar a wasu daga cikin makarantun sakandare na jihar Kano wanda ma'aikatar tsara birane ta da ta ɗauki nauyi karkashin jagorancin manajin darakta architect ahmad suleiman abdulwahab ka zo za ka shiga aji kawai sai gani ku da ka akwai lokacin da nake cewa wallahi daga silin wani duro da wuka ana rasa ba yara suka bari sai da tarwatsu saboda haka yaran ma yawanci an cire su daga makarantun ana processing cewar a creating in shops ana ganin an yi haka zai minimizing zai sa waɗanda za su zama shop owners ne su ma su tanadi nasu security wanda ike mu a tunaninmu mu a ganinmu wannan wani abu ne da zai kawo mana sauki da kuma zai sa a iya karatu a yanayi kyakkyawa. A kwaci za ta samu tsaro daga sace-sace saboda duk wanda aka ba shago a nan yayi zai tsare kansa da kansa. Kuma tsare kansa da kansa mun yi imanin ba zai da ɓata zura ko da kusa da shagon dan uwansa ba. A kun shaida kun ga wannan ayyuka kuma ayyuka ne wanda suke na zahiri ga su muna gani. So muna ƙara kira ga MD na Kano da a duba domin a san yadda za a yi landscaping bayan an gama site. Premier Radio.